zababbun ayyuka. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin qur'ani mai tsarki game da hadasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da wasiyansa iyalan gidansa a tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. A shirin da ya gabata mun yi bayani kan muhimmancin dawama a kan godiyar Allah maɗaukakin sarki cikin kowane hali ganin muhimmancin maudu'in shirin na yau ma zai ci gaba da wannan maudu'i. Amma kafin nan bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. masu saurare ɗabi'antuwa da ɗabi'ar godiyar Allah na daga cikin ɗabi'un shugaban kyawawan ɗabi'u Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Sadiq alaihi ya ce, Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan wani al'amari na farin ciki ya same shi sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah bisa wannan ni'ima idan kuma wani al'amari na bakin ciki ya same shi sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali. A cikin littafin Uyunul Akhbar Rida alaihi salam an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, Duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa ni'ima to ya gode masa, duk wanda yake neman wani arziki to ya yawaita yin istighfari, ma'ana ya yawaita neman gafara a wajen Ubangijinsa, duk wanda wani al'amari ya yi tsanani a kansa, sai ya yawaita faɗar la haula wala quwwata illa billahi, ma'ana babu wani ƙarfi face na Allah. Masu saurare daga cikin misdaƙin ɗabi'ar godiyar Allah a yayin da bawa ya rabota da ni'imarsa. Cikin littafin amali na Sheikh Saduk an rawaito hadisi daga Shugaban Imamu Sadiq alaihi salam ya ce, Wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ficiya tare da sahabbansa a cikin garin Madina. Sai aka ga ya sauka daga bisa dabbar da yake kanta, sannan ya kai goshinsa a ƙasa, wato ya yi sujada, kuma ya tsawaita sujadar. sannan ya tashi ya hau dabbarsa sai sahabansa suka ce ya ma'aikin Allah mun ganka ya sauka daga bisa dabbar ka yi sujada kuma ka tsawaita yin sujadar ko menene dalilinka na yin haka sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo min da aiken sallama daga wajen Ubangiji na. kuma ya bani albashirgin cewa ba zai kunyata ni ba cikin al'umma ta ranar tashin alkiyama sai na ga ba ni da wata dukiya barantana in yi sadaka a yanzu ba ni da wani bawa da zan 'yantar da shi sai na amsa wannan kyauta da godewa ubangiji maɗaukakin sarki a cikin wannan hadisi mai albarka za mu fahimci cewa yin sadaka a yayin saukar wata ni'ima na daga cikin misdaƙin godiyar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yin sujadar shukur na daga cikin misdaƙin wannan ɗabi'a haka zalika maimaita yin sujada a yayin saukar wata ni'ima kamar yadda shugaban kyawawan ɗabi'u masu girma yake yi a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban imamu sadiq alaihi ya ce hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance cikin bulaguro a kan taguwarsa sai ya sauka ya yi sujada har sau biyar yayin da ya hau taguwarsa sai aka ce ya ma'aikin Allah mun ga ka yi wani abu da mu taɓa ganin ka ka yi shi ba a baya sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na'am haka ne Mala'ika Jibrilu ne ya tarbe ni ya kuma bani ni albishir daga Allah Maɗaukakin Sarki, sai na yi sujadar godiya a kowane albishir guda ɗaya. Ma saurare wannan hadisi yana ishara ne akan gaggauta yin godiya a yayin da bawa ya rabauta da wata ni'ima daga mahaliccinsa kuma duk lokacin da aka maimaita masa ni'imar ya gode wa Allah ko da kuwa yana cikin tafiya ne kamar yadda muka ga ma'aikin Allah ya yi a cikin wannan hadisi har ila yau a cikin wani hadisi na daban kuma wanda aka rawaito cikin littafin kafi daga Hisham bin Ahmar ya ce, Na kasance ina tafiya tare da baban Hassan Imam Kazim salam a gefen garin Madina sai soka da kan dabbar da yake kai ya faɗi ya yi sujada kuma ya tsawaita wannan sujada bayan ya ɗago kansa sai na ce masa kai na fansaka hakika na ga ka faɗi ka yi sujada ga Ubangijinka ka tsawaita ta ko menene dalilinka na yin haka sai imam ya amsa masa da cewa hakika na tuna wata ni'ima ce da allah maɗaukakin sarki ya arzuta ni da ita sai na so in gode wa ubangiji akan hakan har ila yau masu ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a na daga cikin hanyoyi na tanadi ga allah kaɗan-kaɗan A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga Umar bin Zaid ya ce, Na cewa baban Abdullah Imam Sadiq alaihi Haƙiƙa ni na tambayi Allah Maɗaukakin Sarki da ya arzuta ni da kuɗi, ya arzuta ni, na roƙe shi da ya arzuta ni da ‘ya, kuma ya arzuta ni, na roƙe shi ya arzuta ni da gida, ya arzuta ni, sai na ji tsoron cewa kamun Allah ne da kaɗan-kaɗan. sai imam alaihi salam ya ce masa matukar dai kana godiya hakan ba zai tabbata ba har abada ma saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani ne kan yi wa Ubangiji godiya a yayin da bawa ya ga ɗan uwansa cikin ibtila'i na rashin lafiya ne, talauci ne ko kuma wata matsala ta rayuwa ce. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Muhammadu ɗan Abdullah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Idan kuka ga waɗanda aka jarabce su da wani bala'i na rayuwa kada ku yi da su domin yin hakan na bakanta musu rai har ila yau a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban imam bakir alaihi salam ya ce idan ka ga mutumin da allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce shi da wani ibtila'i ka faɗi so uku cewa godiya ta tabbata ga allah wanda ya warkar da ni daga abin da ya jarabce shi da ya so da ya jarabce ni da irinsa sannan imam alaihi salam ya ce duka wanda ya wannan addu'a irin wannan ibtila'i ba zai same shi ba a rayuwarsa har abada masu saurare abin fahimta ga wannan hadisi shine ɗabi'antuwa da ɗabi'ar godiyar Allah ta baraka wa ta'ala hanya ce ta kare ibtila'i daga cikin ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a yakan ceto mai shi wajen faɗawa cikin izgili girman kai ko kuma jiji da kai hakika cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu sadiq alaihi ya ce idan ka ga wani mutum da aka jarabce shi da wani abu kuma allah ya ni'imce ka da ni'imarsa sai ka ce ya ubangiji bana izgili kuma bana alfahari sai dai ina gode maka bisa girman ni'imar da ka bani a wani hadisi na daban kuwa za mu fahimci cewa ziyartar waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce su da wani ibtila'i na rayuwa na daga cikin babban martaba na godiyar Allah kuma hakan yakan tunatar da mutum ga lutufi ko kuma tausayin Ubangiji na ni'imar da ya yi ma bawansa. Wannan shine abin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya yi ishara da shi a hadisin da shaktusi ya rawaito cikin littafin al'amali. Duk wanda bai san falalar Allah ta baraka wata ala" a kansa ba sai kawai a kan abincinsa ko kuma abin shansa to haƙiƙa iliminsa ragegge ne kuma azabarsa ta ƙurato. A cikin littattafan Alkhisal da Mahasin an rawaito hadisi daga shugaban mu Imam Bakir alaihi salam ya ce, Bawa yana cikin ababe guda uku, ibtila'i ƙarshen rayuwarsa ko kuma cikin wata ni'ima ta Ubangiji idan ya samu kansa cikin ibtila'i daga Allah maɗaukakin sarki to haƙuri wajibi ne a gare sa idan kuma lokacinsa ya yi mai ƙauya shi ne abin da ya fi dacewa a gare shi idan kuma ya ni'imtu da wata ni'imar Ubangijinsa to sai gode wa Allah maɗaukakin sarki da fatan Allah maɗaukakin sarki masu saurare ya arzata mu da wannan kyakkyawar ɗabi'a ta godiyarsa a kowane lokaci. ma saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa. Ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.